An tsige shugaban Majalisar Dokokin Jihar Niger Honorable Adamu Usman tare da sauran shugabannin majalisar daga kan mukamansu. Mambobin majalisar guda goma sha tara ne dai daga cikin ashirin da biyar suka kaɗa hannu na amincewa da sauke shugabannin majalisar guda hudu. To amma tun da farko mambobin majalisar sun fuskanci turjiya daga jami'an 'yan sanda. a lokacin da 'yan sandan suka yi ƙoƙarin hana su shiga harabar majalisar domin gudanar da zaman tsige shugabannin And no problem, has, no problem is going on. We cannot stop us from doing our legitimate work. You don't know why we are here. We are members here. Bayan tsige shugabannin dai 'yan majalisar sun zaɓi Honorable Isa Kawu a matsayin sabon shugaban majalisar inda kuma ya bayyana mun dalilin su na ɗaukar matakin tsige shugabannin majalisar a daidai wannan lokaci. Eh akwai laihuka to amma a lokacin da muke ciki ya kamata a sami shugabanni wa'anda za su yi ya gudu su hanzari su tabbata ayyukan da ya kamata a yi cikin karamin lokacin nan da yake saura a yi ku taushe hannu ba ganin lokaci ya kure a'a in muka hanzari duka abubuwan nan za mu iya cima burin a ɗaya gefen dai honorable adamu usman ya ce sam bai amince da sauke shi ba kuma har yanzu shine shugaban majalisar dokokin jihar niger a wani yanayi na nuna alamun fushi dai honorable adamu usman ya shaidawa manema labarai cewa tsige shi fa ya saba wa doka ni yanzu abinda nake cewa na ce ni ina nan daren ina kan shugaban majalisar na jihar niger har yanzu ni ba ba sauke ni ba dan kotun babban kotun na jihar Niger wanda babban chief judge na Niger take shugabanta ta ba da oda tun da sahen ga cewa kada su yi kokari su ce za su tsige ni batun takardar kotun nan da kake magana a irin haka ta faru da wasu mambobin majalisar ka guda biyu da kotu ta ba da takardar cewa kar a dakatar da su daga majalisa a lokacin kai ne shugaban majalisa ka bijire ma wannan takardar kotu ba ga ya sha daidai ne a'a ban bijire ba ban bijire ba a lokacin ba su da court order ka ce baka yadda ba gashi sun rantsar da sabon shugaba biyu ke majalisa eh to shugaba biyu ni dai asbal ban san kowane shugaba ba ni ne shugaban majalisa har gobe tun daga dokan kotu ni ka je ka ci gaba da zama in Allah ya da zan ci gaba da zama a halin da ake ciki dai a yau laraban nan ne ake sa ran sabbin shugabannin majalisar dokokin jihar ta Niger za su aika wa gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu takardar gargadin daukar matakin tsige shi daga kan mukaminsa Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.